group at-tauba jama afoyo henno matonu kulu pay gaba mani kammeno kuna bay fodi pe kogonu naba hali bongo ho asiti woka asawayo nar silama tere kabu yo handu sinte ka ince shahrullahi kuna nina furu handu waranka afosi رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة يو كي مدينة موغنا jiri wai ta ci cinin za jiri dubu fon na zon ta ci banna nasara kabuyo handu ayya ta ka ce ut jibir za a hinkasi nabiyullahi isa alaihi salamu hayyu mugun na jiri waran ka cini fo jiri dubu hinka banna attauba jama guriyo hayo sinte Ha kpeefo gunu ko hakaci borba hinka ko no ma nadhir أو النذير غرغدي بينو نشيا البشير لا باري كانونو بينو نشيا ميما ينويا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما يكون نويا zankal nor kwekwe iberi chika ili na mfiso uno kandon ton na chimi mabara bashiran wa nadhira mabara labari kanono kwe arsilama hennese wo kayo nchimmani kali kwe bara fo nga nchimmani kam bara di kwe didiyano burodi kwe yo man no labari kanon nal janna huruyu wo kayo mbine hongu ganeyo maheifaten se nani ne ka a hangalin ngoyo batu ciyama to de ya de boron bakono ma bashir semmaci muhammadun al-bashir muhammadun al-bashir awi mace muhammadun nadir ngano muhammadun an nadir abaru banna ha kwe fonga ngagun ko hakaci yarasa ka rasulullahi makkanam koye madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam agon na wai fomani kwene eh ana wai fo hiji cere di bannano ana nana aisha hiji radiyallahu anhunna jam'a irkwe ma yardan nan nabi wayyodi kulu mefo abaru banna ha kwe fo nganga bunu ko hakaci de boron wainal waratte na wara hari cinnika ateka cinni nimba hinika tenna eh hadithi ka ka ko cibeyo ka boron masu alwaraten na wai boro manal wara har ni. cinadi asu tabbata yu zanga ya za annabi do sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin na na na aisha in kin kan me marga bara kusu awin maci so guda fokkuna ko hime na nama annabi ma mana gai nga gai sadi alwalan nga harikin nino din ten nan su gai abaru banna hakwe fonga nga gono ko hakaci wey ma hunu na cin na haru mana izini meta hukum si kwe ko barayon na ana a haru sabo no ya ka na irpen na diya sabo irpen na diya na hinino boro borose an hunu na cin na a haru mana izini bal musumma har ko wendiya asin na hina hunu fasidin na baba hininoyo de akwai bine hunu a sutura no sutura henno a ganna da yayi ko hunu izini kan nano banna hini kan nano banna da bisa san yara ka kwe sallama domin maduwa ka diya tafi ka adam yu da wai barka hunu kana cin na aharu au ababen hini no asabona irke mariyo nalwe moyo fahimani kanan ba safo npeyo maciniyo zangiyo ya take mo dirgu ko yin norpe kwe beri do ko tuba ko hunu diro zangiyo ya kuna da ya baron busa abokuna a gona la karkaniyo ba la karkaniyo si da ya baron bu irpe gano ya kuna la karkaniyo gonu nindime wai barbar haika na ni ka tunu ka motoza ka ci a kwe wangara ka na cin na harunganai zini tita cire no waidi in ka ka kawo a gonu lahara na haruce ko case in wai si hunde nun kaza nga ciyawo nga wey gunufu hay fasi kan na te nga ci nga wey gunufu jamai dum mo de irba kpare te ka gusuno a ka honne domin cinadi ana ka bori a sai ga na wey boro wala kari boro hini ka hunu ci fa kasi da babarano ana cin nan haru mana izini sabo kuna non si hundiya abaru banna ha kwai fanga ngagun ko hakaci boroban hini kan waitam wei fota kano nga ci wei no ka gonna no ne a gonna na waya hari mo somma cere ko tam yogar hano ka demban matam borba hin ka wei zanga ya tam anyanze demba hin ka surun nara ngadi ya bo biseyu amma de sun hini shari'a nan no hini mba hini ka tam domin njen ne bongo maduwa ka yen na han kurfiri hanu kuru firigoyodi njende maduwa kaye na bayyano yi nabayono numfamani gono ka a yau ka di ngana hije tanindi hin ka bahini kasuru nangan ngana waya awinga kwe goro waya kanana amma ni do anatena annabi benci la darar wala dirar boro sun bongo cuta mbire hansi na cuta abaru banna ha kwefo nga gono ko hakaci ŋoyodu labari ka magarbin na lesa da iboro no na marga kateka ka beni ciniji kayo sabu se no na de no huro no fu kuna waye ka hunu tere zanka boro huro fu cini ka yara ka hunu wangara fo ma bongo au asamble au au kakwi kaci boron ma mahunu pene se asuba ngadi asuga bei de annabi do de boro hen nuka ka njina kaka irise do asu cine zanga ya bai ka jingari marge sabu se de no de hurufu sa suba asin nan de bai yo to ba kai ne cene kacala la kariyeti annabi hunuga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an subara jingal marge sabu se de rasulullahi na lesa sallama ka ni ka hura tiriya kuna a yara ka hunu tereba asun hunu ne. sen na sabu domin hanufa taba baka hunu cini kuna kama yoje fo madina kusun kuriya ma yoje di alfayo hari madina boro ma hunu ko yoje di do keji annabi cere tonin di ko ko yei kute wargono rasulullahi bara sallallahu alaihi wasallam to acino bine na ci fasara ka boron bakoto faran kuna de makpem mafalta annabi zaman di marfasi a can na bi zamani marfashi an suka bara hunde kari fo ya gun ko marfa fo kari kari ma hun gorgo ko ban madiya mani ifo ya teya mabe nani nani an ci haika a cino fasara a ci bayina wata nabi mana huro kana hunule sabanna cine kuna na ci amma sen na sabu zanka hanfo yoje fote madina kuna amma na ci anu fika ni yoje kurukan makoro mahunu awo amma da ma walfa bawo in hinika hunu ka ken narpe ko hunde ka gunu ko fa badi mare fansa ceji alhali da hunu na makami su hunu kan me kogo da hunu kan me kogo sadi kormoto non kweya to ase le sabanna anabaran nabi tabia, huro ban nan yayi ka hunu domin ahimano ni arsilama le sabanna mahuru ka peduwa ka hunan zebu dai a baran don ma ko awin man ma ka goro nin nan mane yari zan ka we borfo cinci ai iri pe ganna iri babe ni bon on su goron fu teriya handori man biri eh macin suru me ka goro iri on ni bon o macin faji to sadi no in har boro honne le sa sallama yo banna sadi na ka fu da ma ka beni an wuro sibi dummo trois awan wuro pantankilotu marsano a pe assemblée boyo subhanallah subhanallah safo mbaka man nan mane yari safo mbongo bongo bakani kan hunan zebu madu ko tuniyo chini hunani sennite mbafara ka subaha ba basin kan nabci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna li nafsika alayka haqqan ولربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ngon na hachin bongo bongo bongo ngan wei gon na hachinga ngan norpe kana nin nan wei kuru taka gon na hachin bongo mako kari kabor kuru no hachi mari pe no amene kan hunde no amene kan wei no amene jamarin hambulul norpe pe beri wallahi irpeti wala tusalunna yawma idin anin na'im ngaba na mu makakari ha gomini kurkan ngana terse alfayo irsu hini ka gomini yodi kabu ka beni il norpeti wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha gomini guda fo bano tunu wa filfil ko ka wa kabu kadiya no su to ame wakati norgono ko lalaniya wallahi nka kari ha o kargun ko wati o kargun ko lalani ka kari ha rafa yalal gun na jawabi jawabi bagabu fa de jawabi ne na te yo bongo mo cire gono nawo a mar ko su yiti ti dai bongo de fu fuko nin da ni ka huro teriya a ni na masuru de tele kallo non ba agunu gunu mbugu kuna magor kan tele kallo haikan kan ya bukata zan hurukute fu kunan nan sai ni be ni karko hurukute irkwe mal no bon kani ka irkwe tamfo asuba kani le sabanna ya ba gongoron na kwe kakaya da kwe ango a a hanu fo se kan naturale ni kuna u se kan naturale ni kuna domin aka kuben na boron na abarice yo nduka su boro ben na barice se kan na turale irpe mal no bonkani abaru banna ha nga fonga ngagun ko nga ma wazu pe fogun ko ci france ngan alfayo kuna fo kance abdul rashid lj borobe masu hangano ase abara delenteno bine bakweno boro masu ano hanga agunu ko boru dalaninu ngano ngoyo bangoyo mabei yala hini gono ngoyo ma hangadam abdurrashid diga de ngoyo masu hangano ase jamar pe mar ko su kama iri sisibi akhir zaman ka kuna iri gunuo haika abatena asano bei irkpe zogi kuna ngano bor fo choro chinkai ko zugumbo ngoyo se na irkpe maya kanna annabi ha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hongu ganyi kuna bor fo tere gunu agunu ko ga teno maduwa kaci ka bara worgo bor fo tere bine ga teno kasi man naka bi chinni a kuna ngano zanka amani zamani chinni a kuna kadu kana borfo cere gono ko gurjeno borfo gurjeno borfo gurjeno annabi na buro kurnan no ya cap kawo ka irpe bukata sennite kace man qatala litakuna kalimatu llahi hiya alulya fahuwa fi sabilillah wo ka kuru agono ko gurjeno ko gare irpe cine mateke cine kurpe ibongo to cere kwe ya gono iri kwe gurje kuna irin wanne ya boro ya ci sasa wannan nono sewu boro ya chi ka mai hau handu kuna tiki tafsiri teyo a bara no bid'a dare no da ya ka abara dere ya hini si mai hau handu kuna mo tafsiri te irima marsa borodi ya yei kaka ko ba an sinti tafsiri di ka te ke fo ke hin ka na di yasi domin ifo ganna a bara zanga tafsiri ka tuburo mu hangano a ngmane yo na ngmene o de ya meta bate san tafsiri di keni ni ko tafsiri di tepe yowo domin nga di kere bana mu mano hanga samo gun teke haika singa se amo tangari dummu ko gun teke nara boro mano hanga zamani o haika kuna irgunu no yawu de boro gunu ko ci buru se irpe ci watea annabi ci watea irpe homu kaza annabi hongo kaza de boro boro di no hanga sai maka gari bor fo goro ko bol di guna marsa boro gunu ko hanga da ma sai ka a kiri pe cin mateya ndibi cin ya iri pe cin masuteya ndibi cin ya to sadi a bongo bongo nga ya, da na ya. marsa a kayi anor a menan keti a sinega da ka guna sa San to a cinon cino sai wala karin na mane domin mane a gwani kono fufunon na irkwe wate annabi ci wate irkwe ci wannan annabi ci wannan a gwani ko ga ta yadi kuru abin ku sun bar derentenu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un homarsa sunna no abara annabi bisaka irin namunna irin ki anam sahaba yo sai nga sahaba yo nam banna buru sai tabi'in yo nga tabi'in yo ngi dam nam atba'a tabi'in yo sai yano hala du katon na iriga sunna dino abara alfayona na akoto ka toyani iriga neyo nga na fahima to afahima yo banna no marsa borfo ngoy guna kagari abara zanga sunna di gonna jama fa iriyo baye muno iri mene machi ngmani na mene to sadi more denna kwe ha sunna ka boro ogono ko ga chinete amane yo na mene anchi e domun nga chere mene di kuna yanna yanna yanna ya, na, ya, na, ya. ama ne yo na mene di bara dereno to da kwe gari de ŋa ka mbara sunni ama mbara derente buru ma yara ka bere ka ha abara sunni derente mete sunni te ka bara derente to se andun se mamani ŋanan cimbara ihwani anyanze bifo ka dendi bi fo su beni ahunu kute jugu ko ka na ne nga hen na etudiant fo na lele marga na tungunen zeno ka agunu ko cho para ku university nga na france ganna bai kwe foyo lasabu wo mane wo mane wo mane ka fo hunu ka cika burodi kurubara derenteno masun no hanga yana hima zangaya ngaki de boro di lalle a tabbata kan bara derenteu boron ma dangai derenteu cine kuna bara no al'umma zambayo m'o bara delente sadi ma dangai a dalayo di nga mo boro delani mo bai kan al'umma zamma domin na bayyotuku wo kan bine na bayyotuku kuru kai cimbara lali sai dai ngai ko yi tuba ngan nabi ci laharan ka ni ne mene har da mun seno ko gun non na adaba ni ne fukuna to de ya den baka ci no borodi bara dalenteo madu kana di daleyo yo kan gono ko ga bayani te boro se kuna gari ka haushino kasi man na ka boro borodi no hanga sai maka gari boro ngagono ko borodi kati alfayo hon haika gunu ko tenawu de den diyo do haika gunu na de nasaro do haika gunu na de laribu do haika gunu na mo soso dimi kur pay kunar silama tere chel diro ya bere kayi ya bere kayi alhali na duwa ka bai ka bai kwe gunu ka cuyyani na bai kwe gunu ka wazu borfo gunu agon na bayyo amma sun hini ka wazo borfo gono agon na bayyo a sun hini ka coyyani to nga borfo cere gono karfe ga gomina hin kawo kuru ndiya an coyyani ka wazo coyyani agon na Pedagogi wazi agon na metodologi amma borfo gono cere danno ka kan nga de be nga hini ka wazo hay ka hansino yo chini kamoru han guda foda kan kari kabau to de a hansino di ciba to iri gono nani den dira sano ndiya ka anaci haikan ngoyo batte au haikan ngoyo bacin mani fona te selma ko haika ga reno yo mene di tum kazeri kano mene al hurma kortu ma kweyo mo kuna simma kagari ma kweyo choro ma borkurpei hinsa hinsa kajisi mana darenteno ŋmane shiriyanteno ŋmane sunnino alhari sunni ikhwani ŋmane ŋa sunni salafi y'o ka ka iri sena iri demu kpeya iri norpe kwe be iri kere beyi meyo ya gono kogu ŋa china gurijete ka ŋa ŋmene adini no ngurije angabi teke adini kurpe ibongo hini kurka barka be hini ma a filfil ko ka jama se ka daidai ci baboro se irke gun kweyo be na meyo ya gono ko gun bongo yo gurjete irke gonna irkur pe be yo sai ganna yan zai den han adam abdul rashid se aljai ma han adam den su han adam ma han ka hey ahmadu rifai dacin kogo na dama an hanga dan dam a hansi ne ka in wazu an hamfani na an hanga damun ga amma hannu ka bo hanga damun ga anaki irkpeci annabi ci non ban mato yana ga borfo ga non fiti ko kam hey an na watin me hewga dam yungerewu hay hunun besere na amerika e cande ɓe cinon ɓamma toyanaga cina di tabbata e aɓeni sam'an wa ta'atan amana abine zana amma borfono fono n garen malefani nga da sinna hanga irke mal no bon kana alfayu wallahi alladhi la ilaha ghayru rasulullah ci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati no kuru bara ciwo kwe yonkano kuna bai fodi hay kan no sai ciwo ndi an la sabu kan gonu ko ga la sabu nan han sinega contre bine kuna hay kan gonu ko nu fin nan han sine ngani dalle bongo hay kan cin han sinega abanna wallahi alladhi la ilaha ghayruhum kurpaydi ciyaman kakan hancine matutu inna sama wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula ndiya zamo za hanga za la sabu haikanki mbina kunan hansi na bon wonna senyo dalle bongo a in nka kan hantutu ase iri yogono ko pe nari mene borokuru ma kwen na mene قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا كنسى بالكرم مودم أمنا كا أديو أديدي تري بونغو نو كي بونغو فويا وكا أديدي كتوبي ما دام لكربي النبي بسكال نمونا الكتاب والسنة نعم، القرآن alqur'ani na sunna dino mba sunna di ma kanu sadino de ngono ko ci wasalafiyya domin debi andabi ci na kal kitabu wasalafiyya al alkitabu wa sunna ko ene de sunna bere kaye o sadi wo kan ka bara sunni fa bara mu amma wo ka ka ci salafiyya ya lal jahl wa ya lal ghabawa sadi kere kwe diya bara boro daidai irin kweya iri kwe marzumani la harabanin na lafiya dari ka kwe tonin di iri kwe mo salafiyo ce den na ma ce ka beni markaci to mani sunniyo den na ngayo ce ka beni makana ihwaniyo den beni da mari ce ya ngani ngani iri na dini yeti ka ma bongono mba gen nan nor kwe kwe beri do amma na ci gbei fa ma bomu ngano mba gen na nor kwe kwe beri do hayya irin kwe ko cere koton na ibere ibetere bongo si chesi ko cere koton na tere bongo si chesi yo jama adini di cere mori yo na diro ka kunar gono adini di wallahi adini kaliyo de bei annabi kanna amoriyo nadiro ka kunar gunowu irma adini gurje nan ya cap borkur mo bongo gurje sennite iri kwe mar ko su kamar sisibi ka kokoro yani anyanze in hayo abara haikana wati za iriga daba guna safo gore kuna tafsiri do angana pareyo ka gono ko te kuna nga gono ko chika aso hini ka teri al maziri yori hini ka tere fahima domin anacha ifo ganna as-salafiyya agon na mene madarisiyo agon na chobuguyo alfayo wa man borifa wo kan gonna awazi di mayara ka hanga da maga tafsiri di da maga salafiyya gonna chobuguyo ndia madrasatu tajrih gonu mweno ili mena zamani wo kuna ngunche السلفية الجامية محمد أمان الجامي رحمة الله عليه أمان المازليو أمان أسلوب منيه موياسكا أغا أمان المازليو تشوياني أسو هيني كاتي ألفاو ما تشوياني ألفاو ما تشوياني ngmene maniye mo yasi yo kan choya ni na almaziri yo di ma hụnụ mahunu nsenni mo si makwe ko bara fo ba mai ga ngmene alfa kopiye no kanci almalikiya madhhaba do kan mafiqhiyya almalikiya ana ci woni fa الإمام مالك رحمه الله أمن المازري وكايو ديا الإمام مالك ديو الشافعية الإمام الشافعي وكايون ديا ديا من المازري الحنابلة أحمد بن حنبل نبو مومنيو الحنفية الإمام أبو حنيفة من المازري فقه دو كمبي ديا ميثود مبرو تشكا كنا سنغا de alfawo nga moya sika nga cho yanigo alfawo nga moya sika cho yanigo alfawo nga moya sika cho yanigo de ya den ka ki cho bugu yo bara salafiye yo mene yo gono kaza gono de ya sadi boro di nindi chufo abere kachino derente sadi wokani mbachika awo to bugu yodi kura fono meta te kate alfa guda fa ya macho yani aso yini kateni amma tilaka annabi sakal nanna alqur'ani na sunna charabara na fo to yani no senni jisiyo kwe hunu mani mani eri wannan kadia ibn baz rahmatullahi alayhi abara haika ana fatwano kati mbahini katemako cheji cheferido arsilama kana tikidari ahansine gaga watu arsilama kana tikidari ahansine hini gono deno sinna gabi watemako cheji cheferido kaduwa kazogunnara kaduno bongo ngano saka saddam hussein na asukusuku ngana chedam kuwaiti kuna daya kuwaiti bine asinna yi kofo adon babara no zanga pen na sa dini iraq sai na saudiya bai kai na fatuwa no kan bahinika a homu irpe tamfa gano. nga ce mai surur ba suriya borna bara manga a coyyan saudiya kuna nga nga diyo ka hinisi wo ka kai ko bara ceferi an ka hural silama yo binni binni ko gar silama wi ko tar silama se alfayo cino pe ko barano rayi ibn baz na mene lajina di ka akula yo na fatawa ngano nke fatawa ulama lajnatu fatawa ulama al-kibar di mete mene di ma no adiri ngamadi ngoyo haikal diana haika be ko diana abeni nga hun kaye do ka woyo ci ya woyo ci ya ngandu ka ka gana gana ka kai gari ka saka bol di gono suriya nganna ikhwani yo be gonna diro agon na lasabu zakafo ikhwani ya kuna ka gonna lasabu kene amu bara sunna kuna de ya na hin kawo margani nganga dinam nga bongo agon na mene igbe ka muso ma marsa ndiyo ka boro di muso ma mene mm, denja mene na waya na a gazure mu bisa ikhwaniyo nono nche asururiya alfayo surur mene almaziri haika adiya chine dikuna na haika ibn bazi diyo amma me agon ko ibn bazi ngano gabi a di bongo ngano muhammad aman aljamidi de onun ka mayo di hunu hunu nana boro aljamiya mana wo kayo ndiya diyo ka haika ci ibn bazi ci dinga diya bara daidai wo kayo ngoyo diyo ka surur ngan mene diya bara daidai to den ka ko ci madaris as-salafiyya ndu wo kayo ngunceya ngunceya da ya sadi wo kan ya kuru mbere ka ya edere nde den si nan jahannama kan ban tonu sai mu me ngwan lahara e alfayo wallahi wahin saka goro no ko se ga ka chofa narke adini o nabara boroma bara dogmatic fa adini ona bara boromon bongo borne fa abara zanga adini bere kaye sekti no fa to allahumma hal ballagt allahumma fashhad haika iri ogurin mana adini fahimu yo nga bongo norgon ko ga kwai tere gana nga norgon ko toyaniya wo kaza anza ai wo kaza maza wanka su zar su barfati la sinna hay kar canzawu irpe na bor kurpe gumi la kari mana cine na bara cine daidai ma cine daidai do ceji mana cine bara cine daidai ma koto kan mahinka bor kurpe dai ka kai rand compte وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين goriyo kuna zanga hayo hinka hinzano ilde tutuya de irkwe ba goriyo nte kuna ribar kai kuten na hayo cin niyo hay kar sinna kuna nga kadiri gam katalno har yuma mabaral dono tere kwe malu turse no yukuna kuna barkadam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هذا والله تعالى أعلم